Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka haɗa da shirin nan na dunar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar alkur'ani wanda da shi zamu kawo karshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har ma da son lokaci zamu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya nan da yan dai kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a kogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kan labaran jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi wa fursunoni kimanin 3,500 afuwa a dalilin zagawar mauludin manzon allah an kammala taron haɗin kan musulmi karo na 35 a iran tawagar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta fara ziyara a ƙasar mali da nufin shawo kan sojojin da kirkirar mulki su gudanar da zaɓe kamar da aka tsara Tun ga cikakkun labaran jagoran jun halin musulunci na iran ayatollah sayyid al ya yi wa fursunoni takwas afuwa a dalilin zagawar ranar haihuwar manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi wa fursunonin afuwar ne bisa bukatar babban alkalin kasar gulam hussein mohseni eji dama dai jagoran ya saba yin hakan a duk zagawar ranaku masu daraja ga musulmi kundin tsarin mulkin kasar iran ya bai wa shagoran juyin halin musulunci damar yin afuwa ko sassauta hukunce-hukuncen da aka yanke waɗanda aka samu da laifi bisa shawarar babban alkali na kasar a iran dai a ranar 17 ga watan rabiul awal ne ake bukin haihuwar manzon tsira annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa kuma akan yi amfani da ranakun domin gudanar da taruka na neman haɗin kan musulmi da ake kira makon haɗin kai shi ma sa bangare shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya taya shugabannin kasashen musulmi murnar zagawar ranar haihuwar manzon allah shugaban kasar iran ibrahim ra'isin ya bayyana fatan sa na cewa a cikin waɗannan ranaku masu albarka za ɗauki matakai masu inganci wajen kulla alaka mai ƙarfi da ƙarfi don bunƙasa addinin musulunci tsantsa da yaɗa kyawawan halaye na manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa an kammala taron haɗin kan musulmi karo na 35 a birnin tahiran inda fitattun malamai masana daga sassa daban-daban na duniya suka yi musayar ra'ayoyi kan batutuwan da suka shafi duniyar musulmi sanarwar bayan taron da aka fitar jiya asabar wajen rufe taron ta bayyana halin da duniya ke ciki ta bayyana halin da duniya ke ciki a yanzu da kuma kokarin ganin bayan wuce gona da iri na wasu kasashen duniya domin samar da zaman lafiya a faɗin duniya tuma wannan buri na na bukatar haɗin kan ƙasa da ƙasa na gaskiya nesa ba kusa ba daga dukkan wani matsin lamba ko barazana da kuma kawo ƙarshen tsoma bakin wasu ƙasashe rikici yaƙi da tashe-tashen hankula da ta'addanci a duniya musamman a ƙasashen musulmi yana nuna buƙatar ƙasashen musulmi su ɗauki matakan gaggawa domin warware waɗannan matsaloli a cewar sanarwar rufe taron cibiyar nazarin addinin islama da ke amman a ƙasar jordan ta fitar da rahoton ta na bana wanda a cikinsa ta saba fitar da shirin sunayen musulmi 500 mafiya karfin faɗa a a duniya sabon rahoton binciken wanda shine na sha biyu da cibiyar ta fitar ya ambata cewa shugaban turkiya recep tayyip erdogan ne musulmi mafi karfin faɗa a a duniya bayan sa sai sarki salman na saudiya wanda yake a matsayi na biyu yayin da jagoran junju hal musulunci na iran ayatollah ali khamenei yake na uku a jihar musulmi mafi karfin fada aji a duniya kamar yadda cibiyar nazarin addinin islama da ke amman a jordan ta bayyana sunayen musulmi 500 mafi karfin fada aji a duniya sun hada da 'yan kwallon kafa inda cibiyar ta bayyana dan kwallon kafa na masar muhammad salah a matsayin na 42 sauran 'yan kwallon da ke cikin jerin sunayen sun hada da sadio mane da paul pogba da zinedine zidane cibiyar ta kuma kesta yawan musulmi a duniya cewa ya kai biliyan tara kashi ashirin da 26 na yawan al'ummar duniya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wata tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta fara wata ziyarar aiki ta kwana biyu a ƙasar mali a kokarin ganin sojojin da suka kwace mulki sun miƙa ragamar mulkin ga hannun gwamnatin farar hula wakilan kwamitin za su tattauna da sojojin da ke rike da mulki a kokarin shawo kansu na mayar da kasar kan tafarkin demokradiyya tawagar wacce kasar kenya da ke rike da shugabancin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na watan oktoba ke jagoranta za ta gana da shugaban riko na mali kanal asimi gwaita da kuma gungun kungiyoyi masu dauke da makamai waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 da kuma kungiyoyin farar hula a nata bangare mali ta ce babban makasudin ziyarar shine duba halin da kasar ke ciki ta fuskar siyasa tsaro da kuma ayyukan jin kai majalisar ɗinkin duniya dai na ganin akwai buƙatar ɗaukar matakin daidaita ƙasar mali kafin samun galaba kan gungun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai kwamitin na fatan ganin sojojin sun bayar da haɗin kai a tsayar da ranar da ƙasar za ta gudanar da babban zaɓe tun da farko dai hukumomin mali sun yi alkawarin miƙa mulki cikin watanni 18 sai dai a yanzu an bayyana cewa suna tunanin tsawaita mulkin na harkon ƙwarya ziyarar ta kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake fuskantar ta da jiyoyin wuya tsakanin mali da kuma wasu kasashen turai kan rahotannin cewa sojojin da ke rike da mulki a malin na ƙoƙarin kula ƙawance da sojojin haya na rasha na kamfanin wagner shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya bai wa ministan harkokin wajensa umarnin korar jakadun ƙasashe goma cikinsu har da na jamus da kuma amurka waɗanda suka nemi sakin wani shugaban ƙungiyoyin farar hula da ake ɗaurara bisa zargin sa da cin amanar ƙasa dai shugaban na turkiya ya janye wa jakadun ƙasashen goma dukkaninsu matakin kariyar diplomasiya wannan mataki dai ya biyo bayan sanarwar haɗin gwiwar da jakadun suka fitar a ranar litinin da ta gabata inda suka ce ci gaba da tsare usman kabala ɗan gwagwarmayar na yi wa turkiya barazana jakadun kasashen da suka fitar da wannan sanarwa sun hada da na amurka jamus canada denmark da finland sai kuma na faransa netherland new zealand norway da kuma sweden tun a shekarar 2017 ne usman kabala ke tsare a gidan yari ba tare da an yanke masa hukunci ba inda yake fuskantar jerin tuhume-tuhume masu alaka da zanga-zangar adawa da gwamnati ta shekarar 2013 da kuma yunkurin juyin mulkin da aka yi wa shugaba erdogan da bai yi nasara ba a shekarar 2016 to jama'a karshen labaran duniyar kenan to a gashe da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shirin da wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da siyasar wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi magana ne akan jawabin jagoran ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta ƙasar Labanan sai da Hassan Nasrallah. na bayan nan da a cike gargaɗi haramtacciyar ƙasar isra'ila a kan batun haƙo man fetur da iskar gas a kan iyakar labanan ba tare da cimma wata yarjejeniya ba da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a jawabin da ya gabatar a shekaran jiya juma'a a ƙarƙashin bikin makon haɗin kai na maulidin manzo mai tsira da aminci da iyalan gidansa jagoran ƙungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya yi bayani a kan batutuwa masu dama sai dai wanda ya fi jan hankali a cikinsu shine batun man fetur da iskar gas da ke kwance a cikin ruwa a tsakanin ƙasar labanan da palestine da ke ƙarƙashin mamaya sayid hassan nasrallah ya ce da zarar ƙungiyar gwagwarmaya ta ji cewa man fetur da gas ɗin ƙasar labanan suna fuskanta hatsari to za su ɗauki matakan da suka dace ko da kuwa a cikin yankin da ake da saɓani a kan sane da haramtacciyar ƙasar isra'ila jawabin na said hassan nasarla da ya zo ne a lokacin da tattaunawa a tsakanin kasar labanan da bangaren 'yan sahiyoniya bisa shiga tsakanin amurka take ci gaba sai dai duk da cewa tattaunawa irin wannan an ɗauki shekaru ana yinta, amma har yanzu ba a kai ga tsayawa a wuri ɗaya ba a lokacin gwamnatin firaminista najib mai kati ta farko an zargi gwamnatin tasa da yin watsi da ƙoƙarin da wakilan ƙasar ta labanan suka yi a tattaunawar da aka rikayi wajen ayyana da shata taswirar inda labanan take da haƙƙi na mallakar makamashin a cikin ruwa jaridar nan ta al'akhbar ta ƙasar labanan ta buga wani rahoto da yake nuni da cewa a wajajen shekara ta 2011 cibiyar nazarin taswira ta ƙasar birtaniya ta gabatar da wani bincike akan inda makamashin ƙasar ta labanan yake a kwance a cikin ruwa da iyakokin labanan da palestino take ƙarƙashin mamaya kuma daga baya sojojin labanan sun samar da cibiya irin wannan ta bincike ta taswira wacce take ɗauke da kayan aiki na ƙarshe na zamani da hakan ya ba da damar shata iyakar ƙasar ta ruwa wannan jaridar ta ƙasar labanan ta ci gaba da cewa abin da firaministan ƙasar ya yi shine watsi da wancan rahoton sannan kuma ƙoƙarin da sojojin suka yi a ƙarƙashin jagorancin laftan kanar mazin basbus bai zama wanda gwamnatin ta labanan ta dogara da shi ba. a halin yanzu ma dai da miƙati ya sake kafa gwamnati yana magana ne a kan wani yunkuri na gayyatar 'yan kasashen waje domin ganin cewa sun ayyana taswirar ta ruwa tsakanin labanan da haramtacciyar kasar isra'ila wannan irin yunkuri in ji jaridar zai sa a kalli firaministan a matsayin wanda mika kai ga manufofin haramtacciyar kasar isra'ilan da kuma amurka wacce take ɗaukar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa a matsayin 'yan lelanta sai dai a nata gefen ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta labanan ta hezbollah ta sha bayyana cewa ba ta cikin tattaunawar da ake yi dangane da batun shata iyakar ruwa ta labanan da falastinu da ke ƙarƙashin mamaya hakanan kuma ta bayyana cewa ba ma ta son ta yi magana akan wannan batu. sai dai jagoran kungiyar ta hezbollah sai hassan nasrallah ya faɗi a fili cewa an gina ƙarfin gwagwarmayar musulunci ne ta labanan domin kare ƙasar labanan da hana haramtacciyar ƙasar isra'ila yin kwaɗayin makamashin ƙasar sai nasarla ya kuma ƙara cewa idan har makiya suna tsammanin za su yi yadda suke so dangane da wannan batu hatta a kan yankin da ake da saɓani a kai to suna kuskure jagoran ƙungiyar ta hezbollah sai da hassan nasrullah ya ƙada cewa idan har muka ga cewa albarkatun man fetur ɗin labanan da iskar ga suna fuskanta hatsari to za mu ɗauki mataki akan hakan kuma muna da ƙarfin ɗaukar wannan irin matakin. karan farko dai an gano cewa labanan tana kwance ne a kan tekun makamashi tun a lokacin da ƙasar take ƙarƙashin mulkin mallakar faransa bincike da nazari da aka gabatar a bayan nan ya tabbatar da cewa yawan iskar gas ɗin da ke cikin ruwa ya kai cubic mita tiriliyan 122 sai ko man fetur da ya kai ganga biliyan 40 to dai da suka hana a haƙo wannan makamashi mai tarin yawa a labanan suna da yawa daga cikinsu da akwai rashin tantance iyakokin ƙasar tsakaninta da syria cyprus da palestino da ke ƙarƙashin mamaya wannan ya sa ake da saɓani a tsakanin ƙasar ta labanan da waɗannan ƙasashe a kan haƙƙin haƙo makamashin wani dalili da ya kawo tsaikon haka wajen haƙo makamashin Labana ɗin shine yaƙin basasar da ƙasar ta faɗa na shekaru masu yawa a cikin gida kuma da akwai rashin wato isassun wuraren tace man fetur sannan kuma rashin wuraren da za a adana wannan iskar ta gas da kuma fetur ɗin idan an fito da su matakan da sai hassan nasrullah ya bayyana cewa za su ɗauka a kan duk wani wuce gona da iri na haramtaccen ƙasar isra'ila idan har ta taɓa haƙƙin labanon na makamashi yana zuwa ne dai a daidai lokacin da kasashen larabawa suke ci gaba da buɗe ƙofar ƙawance da 'yan sahiyoniya idan a baya ƙasashe da suke da alaƙa ta fili da haramtaccen ƙasar isra'ila ba su wuce masar da jordan ba to yanzu adadinsu ya rubanya har da ɗori. haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da ƙasar oman da morocco sun bayyana ƙulla wannan sabuwar alaƙa a fili da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ma ƙasar sudan ta bi bayansu a ƙasar iraki a yankin arbil a cikin kwanakin nan an yi wani taro da yake kira zuwa ga a buɗe alaƙa da 'yan sahiyoniyar a cikin jawabin nasa na ranar juma'a da ta gabata sai hassan Sallah ya bayyana cewa taron na arbin ba wani abu ba ne da ya wuce zakaran gwajin dafi domin ganin yiwuwar kulla alaka tsakanin 'yan sahiyoniyar da kasar iraki wannan irin rigegeniya da kasashen larabawan suke yi zuwa birnin Tal Abib yana a matsayin wani yunkuri ne na buɗe sabon shafi a cikin wannan yanki na yammacin asiya da ma'anarsa shine yin watsi da dukkanin haƙoƙin al'ummar falasɗinu da 'yan sahiyoniyar suka take hakanan kuma miƙa kai da yin rakiya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da dukkanin na'o'in zaluncinta a dalilin haka matsayar ƙungiyar ta hezbollah a daidai wannan lokaci tana da matuƙar muhimmanci domin nuna cewa ba za ta yi watsi da haƙoƙin ƙasar ba ko ta sa ido ta bar 'yan sahiyoniya su ci karansu babu babbaka a wannan yankin. To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka kai mu kasance cikin ƙoshin lafiya. kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa barkan ku da sannan kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa biyu VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum biyoyi ta Hausa Radio Tehran mai magana miji Muhammad wanda aka sani suna miji soja mai hadari sahu a nan zandar likitar Duzi ina so in yi amfani da wannan dama an gaida yan uwa da bakan arziki a farko ina gaida Malam Hassan Barka ina gaida Muhammadu Zaki Lab wanda yake agres akwai Abdulmajid Jandarma wanda yake agres akwai Su Garba Premier Class wanda yake Madama Zero ina gaida Shadakwari Zero Dis ina gaida Ajidan shef Gero wanda yake Yamai ina gaida Ajidan shef Sumaila Garba wanda yake Yamai ina gaida Ajidan Dan Malka wanda yake nan zandar ina gaida a gidan shegu wanda yake nan zandar ina gaida kaforal ayuba grade sojin safiyar ne akwai a gidan haruna idrisa sojin safiyar ne akwai a gidan sufiya idrisaki wanda yake mali ina gaida mr kadangare na agwa bakin likita dutse akwai abdu mai teba bakin likita dutse akwai letoro mai sans bakin likita dutse akwai alhaji bashir dan dada mai shago baki likita dutse na gode radio tehran biyu sausa mai magana muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaidaita sahu a nan zandar likita dutse ya tashi lahira. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci, Tehran sunana Kadora Diga Kadan Fulani ji shugaban kungiyar Dalakari mu Kadorecin jihar Bauchi ina son ku bani dama in miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Kongon Mamela Adamshi akwai Joka Damasat Kinunu Sani Nusari Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Mamman Binaya, Kuba Awashe akwai yo sobta undo kiɗan planin goɗa akwai comrade muhammad dini tamsuwa akwai idris abdu tamsuwa akwai Rashid abubakar akwai abubakar adamu bajoga bappa haruna bajoga akwai abubakar dindima akwai manu dindima da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga gaɗan fulani worji. shugaban kungiya da alkhairi muka jihar bauchi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi e hausa da farko da suna na shugaba iliya ne kan da shayi ga kin daura ina so ku bani dama a wannan karshen mako in ga da uwa da amana a ciki kamar haka da farko dai jagoran shirin hassan barka ina maka fatan kai da kai da zama a cika gidan wannan rediyo mai albarka da farko na ga da sunusi matatte akwai isu matatte da magaran akwai lotero wanda yake mai su ne a nan bakin asibiti da magaran akwai mai soja mai adaidaita a nan bakin asibitin da magaran magaran agwa mai faci a nan bakin dutsen likita dutse da magaran akwai sani mai tana mai gidan wanka ne a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake dan a ne a nan jihar kano mazamanta da alhaji awal abu alayyar da yake agadas akwai alkasim agadas ilyas agadas akwai ibrahim dan fulani a yare akwai kadura dan fulani mazamanta da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai alhaji dan gamoni a tanwa wanda yake guma Assalamu alaikum warahmatullahi a wannan gidan rediyo mai barka barka da wani da fatan zuwa lafiya da fatan kuna na cikin koshin lafiya ta kena muku fatan alheri mai magana hamza ismail daga nan Lubiya yau dai muna karshen mako ranar gaishe gaishe ta a farko na gaida abokina na kaina mustapha mazauni Lubiya ina gaida tantani na ibrahim daga nan hayya kwarta ina gaida tantani na suman wadata yana gaida abokina na na lele daga birnin abala yana gaida mamudu inusa ya mai kwar tage ina gaida kowa dan wannan gida mai albarka na gaida kowa da sunan shi insha mai magana shine Hamza Ismail daga nan Libya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Radio Biwet Hausa da ke jamfurin Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fana karamar hukumar Dogon Dutse an katsari da ke jamfurin Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio Biwet Hausa ku bani dama in gaisa yan uwa da aminan arziki. Da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan gidan Radio Biwet Hausa musamman Hassan Barka da ke jagorantar shirin nan na muryoyin masu sauraro. Muna gaisuwa da fatan alkhairi gare ka da takwarorinka sannan ina gaisa wato malam musa haris a zamnike da ke zamne a birnin niyami ina gaisa malam muhammadu Danlami da ke zamne a birnin niyami ina gaida isa rezo da ke zamne a birnin niyami ina gaida malam sa'idu mai gizo fanna da ke zaune a birnin niyami ina gaida malam shu'aibu fanna ina gaida malam rabi ururu wa da gida da ke zaune a birnin niyami sannan daga ƙarshe ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio bos hausa ku da lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso salamu alaikum mawuyar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu agada sininja to da waga dama da kuke bamu dama gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida shaba mai a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida ibrahim a daidaita sau wanda yake a gadas ina gaida mamman dogo wanda yake a gadas ina gaida aminu aminu mai a daidaita wanda yake a gadas ina gaida abdulrashid wanda yake a gadas ina gaida malam ya'u wanda yake a gadas ina gaida bukar roga roga wanda yake a gadas ina gaida iliyasu mai shago kartun daura a nigeria ina gaida tahir m tahir jambulo kano nigeria ina gaida ayuba wanda yake zandar ina gaida sabu wanda yake zandar ina gaida dukkan masu saurare daga na kulawa na Alhaji Abdul Agadas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BH Hausa ta Jamhuriyar Iran. Kuna magana ne da Sani Bulacha daga nan Jamhuriyar Nijar jihar da magaran karce kuren daga. Dubun gaisuwa ne da watal alheri zuwa gare ku 'yan gidan radio na BH Hausa ta radio Iran. Eh, muna yi muku barka da wannan sabon shekara ta Maulidi da ta shigo kuma Allah ku damu lahiya Allah sa ibadar mu karɓaɓɓa ce kuma Allah ɗayan ta mu cikin masu shiga aljanna Allah ba mu ladan wannan wata Allah sa manzon Allah ya cece mu gabaki dai da mu da ku duka yan radio Iran kuna magana da Sani Bulacha Kalce Kuren Daga daga jamhuriyar Niger jihar da Magaram Assalamu alaikum sashen Hausa da radio BOH mai magana na ne da kullum Mustapha Mamadu wanda yake zanne a cikin jihar Tawa gudumar Madawa yankin Bangi eh, zan yi amfani da damar kuke bamu a duk ƙarshen mako domin isar da saƙon gaisuwa ga Amina arziki zan fara da gundumar bangi da kanta eh, da kewaye da farko ina gaida al'ummar da ke cikin garin bangi yakin nan zan gaida mutanen da ke cikin garin katagiri ina gaida al'umma baki ɗaya na cikin garin jawalki ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma cikin garin bacaka tudun suna kenan ina mika sahihiyar godiya da gaisuwa ga al'umma garin gidan haru ba zan manta da mutanen da suke zanne gidan bugwari ba ina mika sakon gaisuwa ta ga al'umma waiwaya zan mika sakon gaisuwa ta ga al'umma garin daɗe da kewaye kawai baki daya yau ta mai magana naku almustafa gadan gari assalamu alaikum mata shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku to radio voa to ina muku fata alheri tun daga farkon lamba a karshe ina gaida kowa bisa lambar shi ina so a bani dama in gaida yan mutane na guda ah, wanda suka saurara to ina muku fata alheri kamar su alhaji lawal tati ina gaida su nushin madattai da da abdulaziz prezi da shugaba raba mai aski dozman moto letoro mai isansi bakin hospital da agwa mai faci to ma da lamasha Allah ina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan radio tehran mai magana sun habiba wa ila dikta daga kwarnaka jihar malariya jamhuriyar niger eh muna godiya da kuke bamu dama domin tofa albarkacin bakin mu da isa da sakonnin mu na gaishe gaishe a karshen mako yau ma ba zan yi wata wata ba zan isa da sai ya gaisa ta ga lokacin dukkan ma'aikatan gidan radio tehran Sama malam hassan barka mai gabatar da shiri eh, sannan zan zo gida in gaida babana sabi ila da ke ya shi aiko kwarnaka jihar malariya jamhuriyar niger da malam mustapha kadangare wayan zuma kwarnaka da babban imran shi ma wayan zuma kwarnaka da malam mubarak wayan zuma kwarnaka eh, da malam mustapha mamman kole a zandar da magaram da mustapha mamman dan dubu shi ma da magaram da malam zakari yahu eh, shi ma likita a mata mai dukkanin daukacin al'umma musulmi baki daya fatan za a yi karshen mako lahiya tashi lahiya magana sahibawa ila likita daga kwarnaka jihar maradi a jamhuriyar lafiya assalamu alaikum to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya to za a gyara zama domin a saurari shirin na ƙarshe wato shirin nan na shiriyar alkur'ani الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiryar Alƙur'ani. Idan masu sauraro na tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan ne a cikin suratu Sad wadda cikin yarda Allah muke ƙoƙari. wajen kawo muku kira'a da tarjama da kuma sharhin ayoyin da ke cikin wannan sura suratu to a cikin shirin da ya gabata mun karkare bayani ne musamman da sharhi na ayoyin da ke wannan sura suratu har zuwa aya ta 61 to kuma mun ji yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya bujiro mana irin maganganu da ke faruwa tsakanin 'yan wuta da husuman da ke tsakaninsu a cikin wuta lokacin da suka ga junansu waɗanda suka ɓatar da waɗancan da waɗanda aka ɓatar suke ta jayayya da husuma a tsakaninsu su waɗanda aka ɓatar ɗin sun ga iyayen gijinsu waɗanda suka ɓatar da su a duniya suka dulmiya su cikin halaka suke roƙon Allah ta'ala ya ninka musu azaba akan azaba to wannan ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wannan wani abu ne tabbas wanda zai faru tsakanin yan wuta ɗin to a dai ci gaba da wannan bayani na yan wuta da suke wa junansu wannan maganganu da ke gudana a tsakaninsu a cikin wuta shine ubangiji subhanahu ta'ala a wannan aya ta 62 a cikin wannan sura suratul sad ubangiji subhanahu ta'ala yake haikaito mana wanda za mu saurari kira'a daga ainihin aya ta 62 mu ji yadda abin yake gudana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina neman tsari da Allah daga shaidan jefaffe abin kyama. Bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Suka kuma ce, Me yasa ne ba ma ganin wasu mazaje da muka kasance muna lissafa su cikin ashararai أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم أبا بني وبقى الدنيا ko kuwa idanuwanmu ne suka bude daga hangosu. Inna zalika lahaqqun haqqun anna Babu shakka wannan jayayyar ta ‘yan wuta gaskiya ce. To, a nan Ubangiji Subhanahu ta'ala abin da ya fara mana da shi shine 'yan wuta sai suka ce maganganun da suke faɗa ga junansu kenan malana la nara rijalan kunna na'udduhum min al-ashrar ubangiji yake haƙeto mana wannan magana me yasa ne mu dinnan wato a junansu su 'yan wuta suke wa junansu wannan magana ina wasu mutane wasu mazaje wasu jama'a wannan rijalan din malaman tafsiri abin da suka fassara shine ai wato muminai a duniya waɗanda suke kallonsu su suke duban su suna ɗaukan a matsayin waɗansu a shirarai ne a sun su al'amari na duniya su waɗannan bayan su ne fanɗararru su ne ba sa bin Allah a duniya ɗin, amma wai sun ga muminai sai suna ɗaukan muminai ɗin a matsayin su ne a shirarai shine yanzu Allah ta'ala yake hakaito mana da wannan bayanin suna nuna wa kansu suna tambayan kansu ina kuma sauran waɗanda da a duniyan nan ne ne wasu jama'a da muke ɗaukansu? cewa su a shirarai ne ne suna ina ne ne ya ba mu a cikin wutan nan ba ga mu muna ƙonewa a ciki to Allah ta'ala a ci gaba sai yake cewa da mu yana hakaito mana maganan wa'annan yan wuta suna mamaki attakhaznahum sakhiyan am zagat anhum al-absar shin a duniyan nan da muna ɗaukan su a matsayin ababen yi wa izgilanci muna musu izgilanci ashe duk abin da muke yi ba haka ba ne kuskure muka yi domin ku yanzu ga alama suna cikin aljanna fa kenan kaji a su kansu yan wutan suke ba wa kansu wannan amsa din da mu muna ɗaukan su ababen asgilanci muna musu dukkan abin da muke na muzantawa muna kaskantar da su a duniya to ashe kuskure muka yi kenan domin ku ba ma ganin su a cikin wutan da muke ciki to lalle ko ko suna cikin aljanna ne ko kuma su din nan dai suna tare da mu a wutan ne ganin su ne ne ba ma yi ne suna ina ne wato su so suke su ga waɗannan dai da suka kaskantar da su a duniya suka yi musu izgilancin nan ko kuma suna cewa lalle waɗannan in dai suna aljanna to lalle mun shiga cikin wani hali a shaida ma can izgilinci muka yi musu gashi Allah ya ɗaukaka su in ku suna tare da mu a cikin wutan nan to suna ina ya ba maganin su to wannan ubangiji subhanahu ta'ala duk magana ce yake haikaito mana na waɗannan yan wuta to ubangiji sai yana nuna mana cewa to waɗannan da suke yi irin waɗannan maganganu to lallai ba komai bane illa cikin wani hali na fagamniyan azaba da suka shiga ciki da kuma haƙiƙanin izgilancin da suke waɗannan muminai a duniya to yanzu shi suna gani a shi muminan nan ne akan gaskiya a duniya din su su ne akan fandara shi yasa suke wannan magana suna nuna cewa sun suna nan cikin aljanna ne ko kuma suna nan tare da mu a cikin wutan kurin idan mu ne baya iya hangen su ba za mu iya gano su ba suna cikin wani fahani na fagamniya to wannan abin da suke faɗa da junansu suke gaya wa junansu ubangiji subhanahu ta'ala sai ke cewa to wannan husuma wannan maganganu da muka hakaito muku wasu husuma ne da za ta faru a cikin wuta tsakanin 'yan wuta din a tsakaninsu da junansu kuma lallai sai sun yi wannan in ji Allah subhanahu ta'ala haqqun takhasuma ahlin nar wannan husuman da za su yi a tsakaninsu suna so su ga muminai ɗin da suke wa izgilanci a duniya ba su gansu a wutan ba suna cikin irin wannan maganganu ubangiji cewa inna haza in wannan abu inna zalika lahaqqun haƙiƙa ne sai ya faru babu wani shakku a cikinsa tsakanin yan wuta sai sun yi wannan to wannan ba wani abu bai ke nunawa ba illa irin cikin fagamiyan da wanda duk kake wa izgilinci akan yana kan hakika yana bin gaskiya kana masa izgilinci kana tozarta shi kana kaskantar da shi a duniyan nan to lokacin da za a je kiyama kai nan ka riga ka ma bashi guri ka nuna ma kafiri ne shi ko ka ma nuna cewa shi fandararre ne ba ka tsaya ka yi ta haƙiƙi ba ka yi binciken me yake kai ba ka duba gaskiyar abin da yake kai ba aka kurin ka yanke masa hukunci ka kafirta wancan ka tsine wancan ka la'anci wancan haka kurin to kar mutum ya kasance ranar kiyama ya shiga cikin sahun irin waɗannan yan wutan shi ya je ya faɗa wutan ya zo yana ina waɗannan da da ya ɗauka ya jefa su shi da kansa a wuta a duniya ya ba su matsayi a duniya yana nuna cewa su ne ma wancan suke fadararru to gashi ba ubangiji yana ito mana waɗansu jama'a za su yi wannan magana daga 'yan wuta su yi husuma a tsakaninsu ina mutanen da a duniya muke ɗaukan su fadararru muke ɗaukan su waɗanda suka kauce muke ɗaukan su wanda ba kan gaskiya ba suna ina ne yaya ba sa tare da mu a cikin wuta wannan abu ya kamata tun anan mutum ya wa kansa wani abu na tuhuma ya gani shin yana wa kansa hukunci da kansa ko kuma yana hukunta waɗansu sa ne kada a je ranar kiyama kuma ido ya raina fata wal iyazu billah qul in shi ne kawai kuma babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah ƙaharu shi kaɗai. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وبنجي سمي da abin da yake tsakaninsu mabuwayi mai gafara to bayan Allah ta'ala ya yi wannan bayani ya to mana wa'annan bayanai na waɗannan 'yan wutar da abubuwan da zai faru tsakaninsu da maganganun da za su yi tsakaninsu to sai ubangiji subhanahu ta'ala ya karkato zuwa ga manzansa muhammad dan abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kullahum ya muhammad ka gaya musu ya kai annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu cewa ni dinnan, ba ainihin wani ba ne dangane da ku illa wanda na zo kurin na tunatar da ku ranar kiyama abin da kurin na zo na kenan ba kowa ba ne dangane da ku illa wanda Allah ya tayar da ni na zo gurinku domin na tunatar da ku wani abu da ke gabanku na al'amura wanda yake na hakika shine ranar kiyama za ta zo wanda kuma ba abin da nake nema daga gare ku na dukiya ko na shugabanci sannan ni dinnan ina nusar da ku ne cewa fa babu abin bautawa da gaskiya illallah subhanahu wa ta'ala alwahidul qahar ubangiji shi kadai wanda ya buwayi komai da kowa shi kurin nake kiran ku da ku zo ku bauta masa shi kenan ba abin da Allah subhanahu ta'ala ya turo ne na yi ka gaya musu ya kai Muhammadu gaya wa duk duniya wannan magana to ubangiji subhanahu ta'ala abin da yake nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan sako ne daga shi ubangiji subhanahu ta'ala to a nan sai manzo ya ci gaba da mana bayanin wane ne wannan ubangijin sai manzo ya ci gaba da cewa shi ubangijin nan fa shine mai tafi da mulkin sammai da ƙasa baki ɗaya da kuma duk abin da yake tsakanin sama da ƙasa ɗin nan ne wanda yake tafi da mulkin sammai baki ɗaya da ƙasa da abin da ke tsakaninsu mabuwayi wanda babu wani abu da zai galabce shi a cikin duk abubuwan da yake so ya aiwatar na irada ɗinsa subhanahu wata'ala shine kuma algafar lidhunub na dukkan wani zunubai shine mai gafata zunubai na wanda yake so daga bayansa subhanahu wata'ala to shi shine rasulullah yake ta yi wannan bayani tare da izinin ubangiji ya bayyana mana waye wannan ubangijin da yake kiran mu mu zo mu bauta masa subhanahu wata'ala to yana daga cikin shiriyar da za mu ɗauka dangane da waɗannan ayoyi da muka saurara a yau cewa ashe kenan su kafirai a duk inda suke da dukkan ɗagawan da suka yi da dukkan wasu al'amura da suka a duniya za su yi nadama a lokacin da suka samu kansu a cikin wuta saboda haka kenan shiryan da za mu ɗauka shine waɗannan 'yan wutar da suka samu kansu a cikin jihannama ga irin husuma ce ma ta zo a tsakaninsu waɗannan suna inkarin wannan waɗannan suna inkarin wannan a shekinan duk waɗanda suka taru akan bata lokaci zai zo za su zo su yi husuma tsakaninsu wannan yana daga cikin abin da za fahimta ko da kwada da farko suna cikin jin daɗin wannan abu da suka taru a kai na bata ɗin to wani lokaci zai zo su shiga cikin nadama kamar inda waɗannan 'yan wuta suka shiga cikin nadama suke kuma zargin junansu suna tuhuman junansu shari'a ta gaba za mu ɗauka shine ashe duk waɗanda suke yin izgilanci wa wasu muminai ko waɗanda suke hanyar gaskiya suke nuna musu izgilanci suna nuna musu cewa su ba su ne hakikanin mutanen gaskiya ba suna yi musu wani abu na izgilanci to su ɗin ma lokaci zai zo Allah subhanahu ta'ala zai saka musu zai nuna hakikanin ashe su akan gaskiya suke waɗancan ne akan bata saboda haka kenan shi ma ana nuna cewa ya kamata muminai in wani ya musu izgilanci waɗansu su ne musu izgilanci suna kaskantar da su su yi haƙuri domin waɗannan masu izgilancin lokaci zai zo za su zama a cikin wani hali na fagamniya za su zo su yi nadama za su zo kuma su raina kawo kansu to wannan duk suna daga cikin shiryar da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara shirya ta gaba da za mu ɗauka daga waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa ashe annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba abin da ya zo mana da shi illa wani abu na wa'azi wa'azin nan kuma dangane da al'amura ne na kiyama da abubuwan da za su kasance a kai ba ya zo ne don neman shugabanci ba ba kuma ya zo ne domin ya allantu a kan al'umma ba a ubangiji ne ya aiko shi domin ya isar da wannan sako to in ku haka ne to ashe wani abu wanda yake na izina a nan shine duk waɗanda suke bin manzon nan musamman malamai waɗanda suke bin tafarkinsa suke cewa na hannu warasatul anbiya mu maganin annabawa ne to ya kamata su san cewa annabin Allah ya zo ne ya tsamo mutane daga halaka ya shiryar da su bai kafirta ba bai zagi ba bai la'ana ba bai ainihin kyamaci waɗansu al'umma daga bayan Allah ba abin da ya yi shine ya yi ƙoƙari ya kirawo jama'a zuwa ga tabarkin Allah shi yasa a kowane lokaci ummati ummati ummati al'ummarsa kurin domin tsamo su daga cikin ainihin halaka shi yasa Allah yake gaya masa a cikin wannan ayoyi da muka saurara cewa ka gaya wa musu ya kai Muhammadu kai ka zo musu ne domin ka wa'azantar da su ka kuma tunatar da su ranar kiyama ba ka zo ne domin neman dukiya ko kuma neman shugabanci ba to wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu ɗauke shi a matsayin shiriya da ke cikin wannan ainihin littafi mai tsarki kuma ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wata shirya da za mu ɗauka za mu iya bujiro da ita shine manzo yake nuna wane ne Allah din nan ya ɗaukaka al'amuransa shine wanda yake tafi da al'amuran samai da ƙasa shine mabuwayi shine wanda ya galabci komai da kowa wannan ubangiji shine wanda yake gafarta zunubai na kowa da kowa na daga cikin bayinsa to ubangijin nan da yake wannan wato wani shirya da mu ɗauka shine mu dinga ɗaukaka ubangiji muna halarto da irin waɗannan ayyuka da yake yi irin wannan siffofi na Allah ta'ala su ne za su mu su ne za su mu kwanciyar hankali su ne za su samu mu zama mun yi kusance shi subhanahu wa ta'ala duk wannan yana daga cikin ainihin shirya da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to da fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba mu albarkacin alkur'ani Allah ya tabbatar da mu akan binsa da kuma ɗaukan shirya daga cikinsa za mu tsaye da shirin anan sai shiri na gaban Allah ke mu sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin To da ne maka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. to amma kafin mu kwana da ko baki daya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka jagoran jun Juhal musulunci na Iran Ayatollah Said Al-Khamenei yayi wa fursunoni dubu uku da dari hudu da hamsin da takwas afuwa a dalilin zagawar ranar haihuwar manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi wa fursunonin afuwar ne bisa bukatar babban alƙalin kasar gulam hussein muhsini eje'i dama dai jagoran ya saba yin hakan a duk zagawar ranaku masu daraja ga musulmi kundin tsarin mulkin kasar iran ya baiwa jagoran juyin halin musulunci damar yin afuwa ko sassauta hukunce-hukuncen da aka yanke waɗanda aka samu da laifi bisa shawarar babban alkali na kasar a iran dai a ranar 17 ga watan rabiul awal ne ake bukin haihuwar manzon tsira annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa kuma akan yi amfani da ranakun domin gudanar da taruka na neman haɗin kan musulmi da ake kira makon haɗin kai shi ma'ana sa bangare shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi ya taya shugabannin ƙasashen musulmi murnar zagawar ranar haihuwar manzon allah shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isin ya bayyana fatan sa na cewa a cikin waɗannan ranaku masu albarka za a ɗauki matakai masu inganci wajen ƙulla alaƙa mai ƙarfi da ƙarfi don bunƙasa addinin musulunci tsantsa da yada kyawawan halaye na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma iyalan gidansa an kammala taron haɗin kan musulmi karo na 35 a birnin tahiran inda fitattun malamai masana daga sassa daban-daban na duniya suka yi musayar ra'ayoyi kan batutuwan da suka shafi duniyar musulmi to da wannan kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan Allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana amma kafin wani lokaci amadadin dukkan waɗanda aka je muryoyin su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.